ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون tabbas mun halarci da yawa daga cikin aljannu da mutane don wutar jahannama saboda mun san abin da za su aikata suna da zukata amma ba sa gane abin da zai amfane su ko ya cutar da su da ita suna da idanu amma ba sa ganin ayoyin Allah da suke cikin jikinsu da sasanni ballantana su izina da su suna da kunnuwa amma ba sa jin ayoyin Allah su lura da abin da yake cikinsu masu waɗannan siffofi kamar dabbobi suke wajen rashin hankali kai da yawa daga cikinsu sun fi dabbobi nisa a cikin ɓata, kuma waɗannan su ne gafalallu daga imani da Allah da ranar lahira.